الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين farko da ina roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da ihlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala yau ya kawo mu laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna al manshura li i'tiqadi ta'ifati an najiyati al mansura a yau kenan inda muke sha shida ga watan zulqa'ada na shekara ta 1435 hijiriya da ta yi daidai da goma daidai ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi a littafi na dai wata ira tambaya ta arba'in ne da yake cewa maddalilu ala annal imana yashmalu dina kullahu indal itlaqi ko me dalilin cewa idan aka ce imani kalman imani ta hada dukkan abubuwa addini yanzu idan muka ce musulunci kalmar musulunci ta haɗa dukkan addini har da imani haka nan ma idan muka ce al'iman kalma ce wanda ta haɗa dukkan addini da rukunan musulunci da dukkan abin da ya jibinci musulunci me hujja cewa idan aka ce imani kawai kalman imani ta shafi dukkan abin da ya shafi al'amuran addini قال جواب أمسى قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة أنا منزون الله صلى الله عليه وسلم يا فدا وفد عبد القيس wato tawagan nan ta Abdul Qais tawaga ne wanda ta taso daga Najran mun san wannan kisan mun sha maimaita wannan kisan da yawa a hadisai da dama tawaga ce ta zo ta kiristoci daga Najran suka zo a manzon Allah sallallahu alaihi ziyara manzon Allah da suka zo din yace amurukum bil imani billahi wahdahu ina umurtanku da yin imani da Allah shi kadai kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu atadruna mal imanu billahi wahdahu kun san menene imani da Allah shi kadai kuwa Kalo Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne kawai suka fi sani qala shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace musu shahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah ma'anan imani da Allah shi kadai shine ku ba da shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzo ne na Allah wa iqamu salati ku tsai da sallah wa ita'u zakati ku ba da zakka wa an tu'addu minal maghnamil khumsa sannan ku ba da khumusin dukkan abin da aka samu na ganima to kun ga anan manzo Allah sallallahu da yace musu su yi imani da Allah sai ya bayyana musu imanin da ya tashi imani sai ka rukunan musulunci shaida babu abin farar da gaskiya sai Allah annai Muhammadu manzala sai da sallah ba da zakka sai kuma abun nan ba da eh, ganima humusi one fifth na ganima to kaga wato eh, ana iya da zara an faɗi kalman imani ana nufin musulunci idan aka ce al-islam ta haɗa hadda musulunci ma gaba ɗaya so kowanne yana wakiltan wani ina fata an gane ko yanzu idan ka ce kai wani fa ba mumini bane bi ma'ana ba musulmi bane wani fa ba musulmi bane bi ma'ana ba mumini bane so dukkan kalmomin suna wakiltan juna ina fata an gane ko in aka zo kawai definition ne rarrabe su ake cewa menene rukunan imani menene rukunan musulunci menene rukunan ihsani nan ne kawai technically ake rarrabawa amma idan aka faɗi lafazin gaba ɗaya kawai generally tana nufin musulunci ne wane yau ya yi imani fa bi ma'ana ya karbi kalmar me shahada bi ma'ana ya karbi addinin musulunci tambaya ta gaba ta ce dalilu ala ta'arifil imani bil arkani sittati inda tafsil ina inda aka samo hujja cewa idan aka zo shi kanshi imanin aka ɗauko shi aka dandatse shi yana da rukunai guda shida ina aka samu waɗannan rukunai guda shida ɗin da suke nuna ce su ne rukunan imani wani ne ya tsaya ya tsara su ya kawo su ko kuma suna da hujja akwai inda aka ciro su alkur'ani da hadisai imana eh, ya ce akwai ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu akwai inda aka samo rukunan imani guda shida a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa jibrila amsa a inda jibrilu alaihi salam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akhbirni anil imani ba ni labarin imani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama kala yace imani shine an tu'mina billahi kai imani da Allah ka yadda da shi imani da Allah bi mana ka yadda shi kadai ne bashi da abokin tarayya ka yadda Allah yana da zati yana da sifofi yana da sunaye ina fata an gane ka yadda shi kaɗai ne a wajen rububiyarsa wace irin ayyukan Allah akwai ayyukan da Allah yake ba wanda yake yin su in ba Allah ba sannan kuma ka yi imani da Allah wajen uluhiyarsa wajen wato miƙa ibadar da kake a gare shi shi kaɗai sannan ka yadda da yana da sunaye yana da sifofi sannan wa mala'ikatihi ka yi imani da mala'ikun Allah rukuni na biyu kenan ka yi imani da mala'ikun Allah imani da mala'ikun Allah shine ka yadda cewa lallai mala'ikun Allah suna nan bayi ne kuma nasa ba ‘ya'yan matan shi ba ne yadda mushirkan laraba suke cewa banatullahi ‘ya'yan mata ne na Allah sannan su mala'ikun nan ka yadda dukkansu ba sa saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba sa yin abu sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ka yadda kuma Allah ya halicce su da haske ne kamar yadda mu ya halicce mu da tabo asalin babanmu annabi adam ya halicci aljanu da wuta to mala'iku ya halicce su da haske ne ina fata an gane ko sannan ba maza bane ba mata bane ba sa ci ba sa sha ba sa bawali ba sa fitsari kuma ka yadda sun fi mu yawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a setin ka'aba din nan da, take makka setinta a can sama ta ɗaya akwai wani ɗaki da ake kiran shi baitul ma'amur wannan ɗakin ma'amur wata setin manzo ce da za a sauke shi haka zai sauka ne daidai da ka'aba ba zai zarce ba daidai da ka'aba kawai da za a je shi kan ka'aba ba zai zarce ba manzo Allah sallallahu alaihi mala'iku dubu saba'in ne a kowane wayewan garin Allah suke dawafi ma wannan ɗakin wanda idan suka yi sau ɗayan nan ba sa dawa har abada gobe waɗansu dubu saba'in ne continuously kullum dubu saba'in ne in sun yi ɗawafi once ba sa dawa har abada gobe waɗansu dubu saba'in ne haka haka haka haka Allah ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin yawan mala'ikun Allah rundunan Allah sai shi Allah ɗin ina fata an gane ko wannan shine ne hadisai sun nuna kowane mutum ma mala'iku saba'in ne suke masa hidima suke kiyaye lafiyansa da abubuwa daban-daban da Allah ya baka kai kaɗai mala'iku saba'in ne wanda wannan shi yana maka kaza wannan yana maka kaza wannan yana maka kaza wannan yana maka kaza wannan yana maka kaza yanda kaga shugaba yake tafiya a zagaye shi da sojoji da mobile musamman a kasashen da basu da gaskiya to ina fata aga to haka zaka ga idan mutum yake tafiya mala'iku suke zagaye shi haka mala'iku suke gaidin nashi ran da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wani abu zai same ka dukkan su sai su me sai su yi withdrawing ranan Allah ya rubuta kaddara ba za ta wuce ka ba sai su janye amma suna nan su saba'in yadda kake tafiya ɗin nan za ga shugaba yake tafiya da waɗansu a nan waɗansu haka mala'iku suke tsarin mutum ina fata an gane ko wannan shi ne to Allah ka yadda da mala'ikunan cewa haka suke sannan wa kutubihi kai imani da littattafan Allah subhanahu ta'ala da ya saukar da su ina fata an gane ko ka yadda akwai attaura an saukar da shi ka yadda akwai zabura an saukar da shi ka yadda akwai injila an saukar da shi ka yadda akwai waɗansu suhufi ibrahima da musa can da aka saukar sannan kuma ka yadda da alkur'ani wanda ake bayan ka imani da shi ka yi aiki da shi kuma daki daki daki waɗancan za ka yi imani da su a dunkule ne na yi imani da attaura da aka saukarwa annabi eh, eh, Musa alaihi salam zabura annabi Dawud yi imani ce lalle waɗannan littattafan alkur'ani da ya kawo su kai ma ka yadda Ka yi imani da injila da aka saukarwa annabi Isa a dunkule ne imani amma shi kuma alkur'ani bayan ka yi imani da shi a dunkule yi imani da shi kuma menene daki daki daki in details kai imani qur'ani ya harama maka tawai mudu ya haramta maka shan giya ya haramta maka zina ya haramta maka gulma ya haramta maka zunɗe da rada ya haramta maka daki daki daki abinda qur'ani ya halatta shi zaka halatta abinda ya haramta shi zaka haramta shine kai imani da alqur'ani a dunkule kuma a rarrabe domin shine littafin ka na ƙarshe wanda ka tarar ka yi imani da shi ka yadda da shi ina fata an ka yadda kuma dukkansu daga Allah ne wa rusulihi ka yadda da dukkan manzannin da alkur'ani ya kissanta maka akwai manzanni su ne 360 akwai wanda qur'ani ya bayyana mana akwai wanda ba a eh, bayyana mana ba wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayka min qablu wa kallama Allah Musa takliman kadda da manzannin Allah gaba ɗayansu ba ‘ya'ya babu wani wanda yake ɗana Allah a ciki, dukkansu bayin Allah ne masu daraja, kowane annabi yana da daraja a lokacin da Allah ya aiko shi shine fiyayye a cikin wannan al'umman da suke existing a wannan lokacin. Ka yadda kuma su mutane ne irinmu suna ci, suna sha, suna samun lalura ta rashin lafiya, suna haihuwa, suna bayan gida, suna fitsari, suna koma da komai. bambancin da mu su manzanni ne na Allah Allah ya keɓance su da wahayinsa ka yadda da wannan sannan kuma a ƙarshe ka yadda da annabi sho wanda shine ka tarar waɗancan a dunkule manzon Allah shi kuma ka yi imani da shi a dunkule kuma tafsilan da shi za ka yi koyi tun da shi ka tarar annabinka na ƙarshen zamani hmm? ka yi zama irin yadda yake ka faɗi abin da yake faɗa yayin zama ka ce abinci da hannun da yake ci shari'arsa gaba ɗaya ita za ka bi ka yadda da wannan wal yawmil akhir ka yadda da cewa akwai ranan ƙarshe yanda muke wayan gari mu tashi mu yi bacci mu tashi mu tashi to akwai ran da ranakun duniyan za su ƙare gaba ɗaya komai ya tsaya babu wani wayewan gari kuma shine wal yawmil akhir ranan ƙarshe na duniya yana nan ka yi imani da shi cewa a cikin shi ne Allah zai da mu za a yi alkiyama a tambayi kowa abin da ya aikata faman ya amal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya misqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya aikata alkhairi zai ganshi wanda ya aikata sharri zai ganshi na ranar manzo Allah da ya ga mana babu wanda ya san zuwan wannan ranan sai Allah amma alkiyama za ta afku ne ranan karshe ranar imani da waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne rukunin imani malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm tambaya ta gaba tana ce ma dalilu ha min alkitabi jumlatan akwai inda kun ji su yanzu kun aya ta farko tana cikin suratul eh, baqara aya Allah yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-maghrib imani ba shi bane ka fuskanci gabas yayin sallah ko ka ka fuskanci yamma idan ka a'a walakin albirra shi imani shine man amana billahi daya ko wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina mun samu nawa a wannan ayar ayar ta kuma suratul qamar aya ta 49 Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa kalamhil sabr Allah ce duk wani abin da ka sani mun halicce shi ne bisa kaddara ga mai kyau da mara kyau ne khairihi wa sharrihi ne ina ba ga mun samu rukunin musulunci gaba ɗaya nakuru insha Allah dalila kullin alal yanzu kuma malam yace za mu dauki ɗaya dahi dauko hujjan shi daga alqur'ani mu kawo shi a dauko wa mala'ikatihi wa kutubihi ɗaya bayan ɗaya shida da ma ma'anar imanu billahi azza wa jalla menene ma'anan yin imani da Allah da aka ce an tu'mina billahi me imani da wa tasdiqul jazim shine gaskatawa ta kololuwa min samimil qalbi daga can cikin zuciyar mutum ka gaskata ka yadda bi wujudi zati ta'ala tatin Allah yana nan in existence sati kar ka zama wai wai wai Allah kawai fada ake ne Allah yana nan alladhi lam yusbaq bi dhiddin wanda ba a taba samu wani da kafin wannan Allah ya taba rigayen wannan Allah babu shi walam ya aqib bihi sannan babu wani Allah da zai zo ka kaman ka ce wannan Allah yanzu nan gaba wani Allah ne zai mai gurbi shi kamar yadda sarki ko sarakuna ko shugabanni abu wani wanda yake farko ne kafin shi babu wani wanda yake na ƙarshe ne bayan shi shi ne na farkon da bayi da farko wal akhiru shi ne na ƙarshen da falaisa hu shay'un babu wani abin da yake ba shi wal zahiru shi ne a sama falaisa hu shay'un wanda babu wani can sama da shi wal batinu shi ne a kasan da falaisa hu shay'un babu wani abu can kasan da shi Uh, hayyun shirayayye ne ƙayyumun wanda kowa yake jinuwa a gare shi mai tsayuwa ne da kansa haya dependent da wani shi Allah ne ahadun shi kadai ne kuma samadun wanda kowa yake damkaruwa zuwa gare shi yake jingina zuwa gare shi don biyan bukatu lam yalid ba a haife shi ba wa lam yulad lam yalid bai haifa ba walam yulad ba a haife shi ba sannan walam ya kullahu kufuwan babu wani mai kama da shi babu sannan wa tauhiduhu ka kadaita shi bi ilahiyatihi wajen bauta masa wa rububiyatihi da imani da ayyukan kan sama wa ya halicce ta abu wanda zai fi bai ce shi kama ya kawo ruwa ya ga dama to ka yadda misali ruwan sama a ba akwai mai kawo maka ruwan sama ko Allah bai kawo ba ba ɗauki wani aiki da na Allah ne sai ka ce wani shi ma yana tarayya da Allah a wajen wannan aikin zai iya kawo ya zama da duk waɗansu ayyuka da suke sun manta ga Allah shi kadai ne yake yin su in bai yi su ba ba ma iya yin su shine rububiyar Allah ta kadai da Allah kuma kai kuma ayyuka da kake kai bawa na ibada waɗancan ayyukan da muka faɗa ayyukan da Allah yake mana ko nan kuma kai kuma aikin da kai kuma kake yi a matsayin ibada ka yi sandin nashi direct zuwa ga Allah kawai shine Allah sannan wa asma'ihi wa sifatihi ko ai wanda Allahu ba ko sai Allah kawai da mu ta fata an gane ko wa sifati kai imani Allah yana da sifa a suna sunayen ku sai kama da na Allah wajen sifa amma ka san sun bambanta manzo Allah ya ce wa laqad khaftalihi ko faja'alnahu sami'an Allah ce mun halicci mutum daga digon mani da aka gwamutsa shi ka halicci mutumin nan muka sanya masa shi mai aya Allah shi ma ya ce wa kana Allahu sami'an basira shi ma Allah ce Allah mai ji ne mai gani don Allah ya ce ma mutum sami'an basiran shi ma ya ce shi ma sami'un basirun sai ya zama to sami'un basir sami'un basirun ne na Allah na'am ina fata an da a sunayen Allah subhanahu wataala kamanceceniya wajen suna baya nuna kamanceceniya wajen hakikanin abu Allah ya ce kana ji kana gani dan adam yana ji yana gani shi ma Allah ce ni ma ina ji ina gani kawai don an ce ji kana ji shi ma yana ji kana gani shi ma ga a ce ganin ku da jin ku iri ɗaya ne ganin ka kai yanzu kawai a matsayin ka na dan adam da kawai idon ka yake iya hange ne kawai dan wannan yadin da na sa yanzu ya tare maka abin da ke cikin aljihuna ko kana gani na ba ka gani ustaz ba ka gani ka duba idon ka is very weak a ce yayi penetrating wannan dan yadin maya amma duba inda Allah ke sama da sammai kasai bakwai ya je ya ga wata kwayan zarra da take canza ba wani wai nan dutse ga wata mota an aje ta ta tare mu ga wani gini ga wani abun nan ganin Allah babu wani abin da za a ce wai ya ya tare shi zai huda ko ina ya je ga abu ina fata an gane kai jinka a iya inda kake ne kawai ina fata an gane ko a jinka a iya inda kake ne sai kake jinka sannan idan mutum shida suna magana ma ya kake kai da Allah ku bar mutum da yayi mutum da kyau ko ba haka ba to mu duba jin Allah subhanahu wataala yana jin maganan harcin kowane irin yare a take da mutum biliyon da za su yi magana a take Allah ya ya ji na kowa kuma yana jin karan dukkan dabbobi da na tsuntsaye da waɗansu kiyashi da waɗansu baro duk a the same time da duk duniyar nan za su haɗu kowace halitta cikin second ɗaya kowa ya yi magana gaba ɗaya Allah ya ji na kowa Allah ya ji na kowa saboda da haka shi jin shi ba abin da yake kare masa an inda yake sammai bakwai ta can sama da sammai bakwai ma shine mafi ɗaukaka can karkashin kasai bakwai da wani zai yi motsi Allah yana jin shi a lokaci a take yana jin na wata kasar yana jin na wata duniyar kuma Allah shi yasa laisa ya ce mana kai laisa ka mislibi babu wani abin da zaka dauko ka kamanta shi da Allah babu kawai ina fata an gane yanzu mu duba anan yanzu misali a duniya an ce allaban me allaban nono me al'asal zuma me alma'u ruwa da yanzu a nan duniya muna shan nono muna shan zuma muna shan abin da muna shan zuba muna ana shan giya masu sha zuma sha amma mu duba na aljanna Allah ce fiha anharun min khamrin lazzatin lishararun min ma'in wa anharun min labani wa anharun min min asali yace akwai korama ta giya ta nono akwai mata menene ta ruwa akwai ta zuma shi kenan don an ce wannan nono wancan ma nono sai ka ɗauka ɗaya suke wannan wanda ya fito daga hantsan saniya ne can kuma ƙorama ce sai daga jin an ce ƙorama ai ka san ta fi karfin hantsan saniya fito daga hantsan saniya wannan zuma ce ta nan duniya da muke sha daga kudan zuma fi ke fitowa amma can kuma an ce ƙorama ce ta zuman take malala ka san don an ce wannan zuma wancan ma zuma ka san a test dai da kala da abin da ba za su yi kama ba shi ya ka'idan sunaye idan aka ce ga sunayen Allah haka nan ma sunayen Allah kowane sunan Allah yana containing attributes na wannan sunan kowane sunan sunan at the same time yana yana dauke da sifan na Allah ne sifan wannan sunan for example idan Allah ya ce ni Allah ar-Rahmanu ne mai ar-Rahman suna ne na to za ka je ka same shi lalle akwai to lalle yana da rahama rahama ne za ka samu eh lalle yana da sifa ta rahama ba wai sunan kawai yake biyarin babu sifan ba idan har ka ji Allah cikin sunan ta ce maka ni Allah al-alimu sunana al-alimu to za ka ga lalle yana da ilimin da bai ba wanda ya kai nashi idan ka ji Allah ya ce sunana al-maliku mai mulki to za ka ga lalle yana da mulkin da ba a kwatanta shi da wani amma mu ‘yan adam za ka iya biyarin suna without menene ati babu sifan za iya kiran ka sarki ka amsa sarki na'am amma ba ka taɓa zama a kujerar sarauta ba dan kuma ba su taɓa sarauta ba kai ba jinin sarauta ba kaga sunan kake biyarin kawai ba tare da sifan ba za iya kiran ka sadiq eh sadiq mai gaskiya amma makaryaci a anguwanku irinka a anguwa babu dai a anguwanku to kaga sadiq din by name ne kawai kake biyari amma sifan gaskiyan kana da tare da ita babu wani za ka samu rikakken dan wannan ne macuci irin shi duk inda ya zauna amma ka samu a suna aminu ake kira shi al-aminu ko ba haka ba so mu za mu iya fiyari din sunan da ƙyar ga ya yi containing sifan sunan to shi Allah duk sunan da ya sa kan shi in ka duba yana da sifan in ya ce maka ni albasiru ne ni Allah mai albasiru mai gani to lalle akwai ganin kuma wanda babu ganin da mai ganin da ya kai irin in ya ce maka shi as mai ci ne to lalle za ka samu yana da sifan ba wai sunan daban ba ne yake biyarin ban da sifan no mu ne muke biyarin ke wannan daɗe ne suke biyarin ka samu sunan mutu ya corresponding da sifan sunan suna biyarin malam malam amma amma ma cewa duk wani sunan Allah yana dauke da akwai kuma sifofi ne na Allah wanda su kuma ba sa dauke da sunan kamar Allah ya ce yadullahi hannun Allah hannu ba sifa ba sifa ne an ne da waɗannan sai na gaba ya ce ma huwa tauhidul ilahiyya menene tauhidul uluhiyya wala amsa huwa ifradul lahi tauhidul uluhiyya dama tauhidi kadai da Allah ya kashi mun ce tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya sifat to tauhidul uluhiyya dai huwa ifradul lahi azza wa jalla shine bawa ya kadai ta Allah mai girma da buwaya bi jami'i anwa'il ibada dukkan nau'o'in ibada duk wata wani nau'i na ibada in ka san ka ana yi wa Allah shi to ka kadaita Allah da shi ne yayin da kake yi azumi nau'i ne na ibada in za ka yi shi ka yi shi don Allah sallah nau'i ne na ibada in za ka yi sallah ka yi ka kadaita Allah wajen wannan sallah a zakka layya yanka duk wani al'amari karatun qur'ani ibada ne to yayin da za ka yi kai don Allah subhanahu wataala anwa'il ibada dukkan nau'o'in ibada da ka sani Allah ake yi wa shi to ka kadaita Allah din yayin yin shi lokacin yin shi shin ibadan nan az-zahiratu wanda ake yin ta a zahiri ne kamar sallah ibada ce ta zahiri zakka ibada ce ta zahiri in kai ta dole a sani azumi ibada ce ta boye mai sani kana yi haji ibada ce ta me ta zahiri imani da aljanna fa boye ne imani da azaban kabari fa imani da mizani da siradi fa boye ne imani da annabi fa a boye ne daga ne babu wanda ya kai ka rike ke da barin gemu amma ta nan ake samun munafukai ai shine ya kuluna ma la yaf'alu suna faɗa suna yi amma balbadi ci. haka nan ma abin da yake ibada ce ta ɓoye wanda Allah ana masa ita a ɓoye ne to ka yi ta don Allah bi kaulan wata ibadan shin wanda ake faɗa ne a magance in eh, kaman karatun Qur'ani ibada ce ta me ta magana har ce ne ke kuta labbaik Allahumma labbaik wani bangare na sallah rabinta a aikace ibada ce ta aikin gabobi rabinta kuma ibada ce ta aikin magana kaulan wa amalan inda aka nemi gaba ta yi aiki ta yi inda aka nemi magana ce ka yi magana wa nafyul ibadati ka kore dukkan wata ibada da ake yi an kulle masu wallata dukkan wanda ba Allah ba wata ibadan da ake ma wani Allah ka kore shi ka ibadan da ake mawa Allah shi kaɗai ka'inan man kana a duk inda yake kuma kowaye kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa qada rabbuka ko ubangijinka ya zartar cewa Allah ta abudu kada ku yadda ku bauta ma wani abu illa iyyahu sai qala ta'ala Allah ya sake ce wa abudullaha ku bauta wa Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an kada ku yadda ku hada shi da wani abu suratul nisa'i aya ta 36 wa qala ta'ala a wata aya Allah ya ce wa annabi Musa innani ana Allah ko ya kai Musa ni ne Allah ni da na kira ka ka zo alwadu muqaddar zuwa din nan da annabi Musa ya zo Allah ce fakhla an alayka ko innaka bil wadil muqaddas tuwa cire takalman ka kana cikin daji mai tsarkakakke ce ya Musa ta Musa innani ni din nan da ka ji ni nake magana da Allah na mala ilaha illa ana babu wani Allah na gaske sai ni saboda ka fa'abudni ka bauta mun kadai wa aqimi salata ka rika tsaye da sallah da zikiri don ambato na kadai za ka yi wa ibada ne kadai za ka yi sallah gairu zalika ka je suratu taha aya ta goma sha da makamancin waɗannan ayoyi وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله kaga wannan duka ya hada da hadda shahadatu Allah ila ma'anar komai za ka yi kai ni ka ji Allah ki kadai to tunda mun ji tauhidi yanzu shine kadai da Allah da ibada to tambaya ta gaba ma huwa zikru tauhidul ilahiyya me shiyan wancan tauhidin menene ke warware wancan tauhidin na kadai ta Allah ɗin? me kishiyan shi mala ce zidduhu ashirk kishiyan tauhidi dai hada Allah da wani wa huwa nau'ani shirkan nan kuma nau'i biyu take akwai shirkul akbar akwai babban shirka mejo shirka yunafihi bil kulliya wanda yake kore tauhidin gaba da in ka yi shi ko daidai da kwayan zarra na tauhidi baya ragewa wanke shi ke gaba ɗaya ya bar mutum a tsaban mushriki kawai Allah mana akwai karamin shirka yunafi kamalau shi kuma baya kore tauhidin duka amma yana kore kamalansa nakan barka tauhidin ka baya cika ma huwa shirkul akbar to wanne ne wannan babban shirkan mai koran tauhidi gaba ɗaya mai da mutum mushriki kafiri mai fidda mutum musulunci ma gaba ɗaya je faɗi shi can gefe aka ce jawab amsa shine huwa ittikhadul abdi min dunillahi niddan shine bawa ya riki wani Allah a matsayin kishiyar Allah ne yusawwihi yana daidaita wannan abun da yake rike da shi din bi rabbil alamin da ubangijin ta hibbuhu yana son wannan abun ka hubbillahi kamar yadda yake son Allah wa yakhshahu yana tsoron wannan abun ka khashiyati Allah tamkar da yake tsoron a ai za ka gani kaga mutum ya kasa bacci a ran har tamkar Allah ne ce zai halaka shi kaga mutum ya yi mauki ya tsinci ya kaza kaza da ya zo dan zai ce to oh, dama an ce

mai da shi tamkar alimin kai wa yaltaji'u ilaihi wa yad'uhu mutum ya rika fakewa jikin wani. wa yad'uhu kuma yana roƙon wannan abu wanda ba Allah ba kafu yana tsoron sa ta tafi saba mu kaza fa kaza ya sa wa yarjuhu kuma yana kwaɗayin samun albarce yana jin ya saba masa wani abu zai same amma yau in ya je ya gaishe shi ya abin da yana ji zai samu wani irin kasuwanci yana ganin kwana biyu tunda shi ya ce ba ni ba kai yana ganin kamar ya asara ya kaɗe rayuwar duniya da lafiya yar gabu ilaihi yana kwaɗayi zuwa gare shi wa ya tawakkalu alai har yana dogaro da shi ma abu ma malam kana dogaro da shi zamzam kawai kana rike da shi baka tsoron komai gara da wannan abin da aka baka aka gaya maka au yutibuhu ko ka rika yi ma wannan mutumin kiyayya kawai fi ma'asiyatin lahi ko da kan saba wa Allah ne yace je ka kashe wani kawai kawai ai wani ne ya faɗa kawai so kai yi kaza kar kana kai sallah yau ka ji kana yi wa wannan abu hatta inda abun zai kai ka ga saba wa Allah subhanahu yattabi'u ala ghairi mardatillah ko kai tabin mutum kun aiki yarda da shi ba bi shi a kai kar Allah ne Allah ne ah, ai ka masa biyayya akan abin da Allah ya hana da za a yi ce kai ta'addanci da ka zai ce yana da garanti zai na shi ne to na can sammai daga sammai daga sai ba matsala abu mutum ya baka garanti ka yi abu ka ji kawai ka samu ba ne ka bauta ma wannan mutum ba manzo Allah ce ba wai ka zo ka yi sujada a gaban shi bane no ya umurce ka ya ce maka yes a inda Allah ya ce no ya ce maka no a inda Allah ya ce yes shine manzo Allah ce bauta kenan dama bauta kenan ai bauta Allah ya baka command ne inda ya ce yes ka ce yes inda ya ce no gairu zalika da makamancin waɗannan abubuwan ba gairu zalika qala ta'ala Allah madaukakin sarki game da wannan shirkan ga abin da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya taɓa gafarta ma wanda ya shirka da shi amma wa Allah yana iya yafe wa mutum shi din mafali man ya sha'u ga wanda ya zuci mutane ina fata an gane shirka kan in kai ta Allah ba zai yafe maka ba kwata kwata ne shirka hada Allah da wani a inda Allah din shi shi kadai ne a wajen ka dauko wani kai associated din shi a wajen na sha buga misali da yanzu misali mutum ne ya yi sofarin ya yi wahala ya sobe ya nemi kuɗi ya tara kuɗi same shi a zaune a bedroom ɗin shi da matan shi ya sa ya shigo da wani adda a loka Allah da ikon shi ya shigo da wani adda bai san ma abin da zai tarba don girman Allah gaya mu wannan sinari me za a yi na me yasa har ya harzuka zai kisa irin wannan na yawwa an yi. tarayya da shi a inda shi kadai ne makadaici ne akan wannan abu ko ba haka ba matan nan shi kadai ne ko makadaici shine kawai ya dace sadu da shi amma yanzu tun ta kawo masa har kishi kishiya har ta yi associating wani a jikin nan nasa za a fahimci taba cewa ta sa masa ruwa taki ta dafa mai abinci taki ta share mai ɗaki taki ta mai wanke taki don girin Allah waɗancan abubuwan da wannan da ya taru wanne ne wanne ne zai iya yafe shi banda wani na zai iya yafe waɗancan ya mance da su amma banda banda wannan inda ya yi shirka ya haɗa wani da shi a wajen banda wannan ba zai iya yafe shi to shi mara karyan da ka taba yi ina fata an gane ko Allah duk waɗannan zai iya yafe maka so amma banda shi ba karshen ayan Allah ce wa man yushrik billahi faqad iftara ithman aziman wanda ya shirka da Allah ya fake tuban laifi ku duba aya ta gaba wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wanda ya hada Allah da wani fa ya yi bata-bata mai nisa nisan da ba a jinkira ku duba aya ta gaba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu nar Allah ya haramta masa aljanna duk wanda Allah ya hada da ya hada ne kawai makomansa to haka shirka take ku duba yanda wanda yake da zaki yanzu mutum zai taka wani kuma ina jin matan nan har ka dan ka dan jurisdiction ɗinka hurumin ka ne gadonkan nan hurumin ka ne matan nan hurumin ka huruminka ya sadaki na kadan kai kai abun nan amma ta zo sai yi associating ɗinka a kan wani ta ka fatina ta haɗa komai za ka iya manta da shi laifukan da ta maka ban da wannan to shi ma Allah ce duk wani zunubin da kamun ina iya gafarta shi da na shirka wancan din fa sai wanda na so gafarta wa shi ma wanda Allah ya maso a filin alkiyama fa ana tsaye rubuta maka laifukan ka na taba kama sati kaza da bulala kaza da menene kini dan sisi condemn din shirka wanda in an shiga ba a to haka Allah yake kuka samu kanka hai a cikin wanda zasu je wuta ne sun dan kwana biyu a